Maza da mata ba kama hannun yaro rike da tsintsiya da abin kwasar shara, inda suka lashe takobin share hanyoyin kwalta domin fitar da dauɗa da kuma ƙasar da ta toshe hanyoyin. Da'irar birnin Doso za ta kasance a tsabtace kafin sallar uku ga watan Agusta, kamar yadda Malam Bana yake shaidawa. E to muna ga shara dai ne don saboda wannan sallar da za a yi ta a nan cikin garin Doso, kuma muna son garin Doso ya zamo tsatsab baki baƙi da za su zakwa a gani garin ya yi tsaf da kyau kuma muna son dukkanin mata in sun koma gidan su share anguwannin su da gidajensu haka zalika da dukkanin hilin gidaje dukkanin doso ta zamo tsafka a ran ramuna. A zaune take a cikin inuwa da duka alamu ta gaji. Maryama mai kimanin shekaru arba'in tsintsiyarta a ƙasa kusa gare ta tana bibiyar sauran matan da suke shara. A cewarta ya kamata a ci gaba da waɗannan ayyuka ko bayan sallar ranar uku ga watan Agusta Shara tsafta ce take bayanta, ita kuma tsafta tana tare ne da lafiya, saboda kowa ya san dauɗa ba ta da kyau kuma tana haddasa cututtuka iri-iri. Allah ya kare kowa da cututtuka. Duk karfe takwas ne muka fara sharar har karfe goma sha biyu. Yau ga shi mun dawo sai rana ta yi zafi sannan za mu koma gida. Wannan ayyukan na share-share domin tsabtace birnin Doso zai kawo ƙarshe ne ranar Lahadi 30 ga watan Juye kafin sallar uku ga watan Agusta da za a gudanar a jihar Doso a wannan shekara.